su amfanar da su da komi ba na'am aimin shay'in ko wato ba sai halakar taimakon su da komi ba su hana a halakar da su lamma da amru rabbik lokacin da umarnin ubangijinka ya zo da halaka su ko kuma lokacin al'amarin wato halaka su ya zo gumakan nan ba su isa ko ba su iya yin komai wurin juyar da wannan eh, abin nan halaka daga gare su ba wa ma zaduhum gaskiyar lamari su gumakan nan ba su ƙara musu komi ba wato da irin ibadar da suka wasu gumakan ghaira tadbibin in ban da takfirin wato sanya su cikin hasara gumakan nan ba su musu iya musu komi ba idan akwai abin da gumaka suka musu shine sanya su cikin hasara da suka yi sun hasara rayuwarsu ta duniya kuma sun hasara rayuwarsu ta lahira domin duk rayuwarsu da za su yi ta lahira wacce ba yankewa za ta yi ba za su yi ta ne cikin wahala da tsanani kuma wahala da tsanani waɗanda suke ba masu yankewa ba Allah ya sauƙaƙe na'am wa kadhalika akhdhu rabbika idza aqala al-qura wa hiya zalima na'am inna akhdahu na'am to muna neman yan agaji da tashi su taimaki abin nan su karbi taimako wurin al'umma Allah ya taimake mu kuma a taimaka saboda eh, gina addinin musulunci gina da'awa Allah ya ce wa kazalika ai kamar haka ne ai mislu zalika al-aqd irin kwatankwacin nan kamar irin wannan kwatankwaci na kamun masu sabawa Allah masu kafircewa Allah masu bijirewa kiran manzanni kamar yadda aka kama su din nan wato kamar yadda aka kama mutane annabi nuhu kamar yadda aka kama mutane annabi hud kamar yadda aka kama mutane annabi salihu kamar yadda aka kama mutane annabi ibrahim kamar yadda aka kama mutane annabi lut kamar yadda aka kama mutane annabi shu'aibu kamar yadda aka kama mutane annabi musa haka ne abzu rabbika haka kamun ubangijinka lokacin da zai kama ka duk duniyar nan babu wani wanda ya isa ya fitar da kai ai za aka alqura haka ka haka akamun ubangijinka yake a duk lokacin da ya kama wato wasu garuruwa da ma'abuta garuruwa garuruwan da ma'abutansu ko mazauna garuruwan da ya su halakar da su wahiyya zalimatun alhali garuruwan suna masu zaluntar kawunansu duk zunubi da zunubai da suke aikatawa ai fala an anhum ai min akzihim shay'un wala rudduhu shay'un wato babu wani wanda ya isa ya wadatar da su ya hana su kamun da Allah yake so ya kama su da shi kama su da shi haka nan babu wani wanda ya isa ya tsaye da wannan kamun da Allah yake son ya kama su inna akhzahu lalle kamun su shi Allah madaukakin sarki alimun mai tsananin radadi ne shadidun mai tsanani ne kuma har yanzu rawa shekani imamul bukhari da imam muslim sun ruwaito annabi musa al'ash'ari daga sahabi abu musa al'ash'ari kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha lalle allah la yumli lil zalimi yana iya saurara wa azzalimi ya ta sheki ayarsa na wasu ɗan shekaru ya ta kai kawo yana hura hanci yana gadara yana wa Allah izgili yana wa mutanen Allah izgili Allah na iya saurara masa na wasu ɗan shekaru la yumli zalimi hatta idza akhadahu har akai lokacin da zai kama shi to in ya kama shi lam yuflithu ba zai kubutar da shi ba ba zai iya kubuta ba kuma haka Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan hadisi thumma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya karanta musu wannan aya wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid na'am إن ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة نعم ذلك يوم مجموع له النار وذلك يوم مشهود إن في ذلك لليتك والنم أي المذكور أبن نند أكا أنبتا من القصص ندق كسوس النبا والنند جمع رسو لآية akwai abin lura akwai aya aila ibratan akwai abin lura liman kafa azabal akhira ga duk wani wanda ke tsoron azabar lahira ko ga duk wani wanda ya tsoraci azabar lahira ai zalika ai yawmul qiyama shi ranar kiyama din nan wato azabar lahira me zamana azabar lahira azabar ranar kiyama shi ko ranar kiyama din nan yawmun majmu'un lahun nas yini ne da ake tara dukkan mutane cikin sa kuma wa zalika yawmun mashhud wannan yini yini ne da ya ya kawo wanda kowa sai ya san da zamansa ta yi a irin eh, ranakunmu na duniya ko da muke a duniya wani kila ya bacci bai san ma wani ini mai ake ciki ba amma wannan yini na lahira yini ne da ya bunƙasa kowa sai ya san da shi shi ne mana wa zalika yawmun mashhudun ko kuma yawmun majmu'un lahu wa zalika yawmun mashhudun yini ne da dukkan mutane za su taru domin sa kowane mutum sai an tada shi a wannan yini sannan kuma yawmun mashhudun yini ne da kowa sai ya yi shaidarsa ya tabbatar wannan yini lalle akwai shi ya ji shi a jikinsa ai ya shahaduhu jami'ul khala'i dukkan halittu sai sun halarce shi sai sun kan da zamansa da kasancewarsa na'am وما نوخره إلا لأجل معلوم na'am shi kuma wannan yi ne kada wani ya ce ta ato mai yasa yinin ba zai zo bare yanzu na ya zo mana a ce mana mutanen nuhu an ce musu wannan yi ne zai zo bai zo ba aka zo zamanin hudu ba mu gan shi ba zamanin salihu ba mu gan shi ba zamanin ibrahim ba mu gan shi ba a yinin yana zuwa Allah ya ce wa ma nu'akhiruhu ba mu jinkirtar da wannan yini ba illa li ajalin ma'adudin sai zuwa ga wani ajali sananne lokacin kiyama yana nan kuma zai zo bagasatan in ya zo kuma kowa sai ya san cewa lalle ya zo na يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه نعم منهم شفيع وسعيد na wannan daga cikin siffofin wannan ranar shi wannan rana yau ma ya ake yi zalika yau ranar da wannan rana zai zo ko wannan rana za ta zo to ga yadda lamura su la tukallimu nafsun ko eh rai ba za ta yi magana ba sai me sai da izinin Allah madaukakin sarki saboda haka halittar Allah a wannan rana sun kafa kashe faminhum ayal khalqu shaqiyun daga cikin halitta akwai bangare wanda yake shaqiyin bangare wanda ya saba wa ubangijinsa a duniya wanda ya saba wa manzannin ubangijinsa wanda ya imani da littafan da manzanni suka taho da shi wanda ya bin dokokin da manzanni suka taho da shi wannan na kiransa shaqiyi ta bebe kenan wa sa'id daga cikin cikinsu akwai mutumin kwarai wanda ya ci sa'a kutiba zalika fil azal an riga an rubuta wannan fil azal tun farkon fari yana rubuce kuma haka zai kasance kiyama za ta tashi mutane suna kashi biyu akwai kashi na miyagun mutane yan wuta akwai kuma kashi na kyawun mutane yan aljanna na'am فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك نعم. إن ربك فعال لما يريد fa'amman na shaƙau amma waɗannan da suka yi suka zamanto taɓaɓɓu wasu shaƙiyai fi ilmihi ta'ala a cikin ilmin Allah dama waɗannan ba za su zamanto masu imani ba waɗannan kusan makomarsu wuta ce a cikin ilmin Allah to kuma haka abin zai kasance su waɗannan fafin nari suna cikin wuta lahum fiha zafirun wato su a cikin wutar na'am su a cikin wutar suna da zafirun wani sauti mai tsanani kamar sautin zaki zafirun mai tsanani wa shahiqun sannan kuma suna da wani sauti wanda yake mai rauni sosai na'am khalidina fiha kuma suna masu dawwama cikin wutar ba fita fa ma damatis samawati wal ardu ba fita irin dadewar samai da ƙasa suna ciki aka ce dadewar samai da ƙasa ana nufin dadewa kenan mara iyaka ai muddata dawamiha gurgudun dawwamar sammai da ƙasa wa ma'ana zalika bidun intiha'in za su ci gaba da zama cikin wannan wuta ba tare da fita ba babu ƙarshe wa huwa min kalamil arab wana daga cikin maganar larabawa ne Allah madaukakin sarki amfani da ita anan larabawa suna son su ce maka abun ai yana nan har abada babu karewa sai ce to zai wannan yana nan iya wanzuwar sammai da ƙasa suna nufin kenan har abada ba zai kare ba to shi yasa aka yi amfani da wannan uslubi ana aka ce za su dawwama cikin wutar ma damatis samawati wal ardu irin dawwamar sammai da ƙasa na'am eh illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga illa ma sha rabbuka sai abinda Allah sai abinda ubangijinka kawai ya ya ga dama inna rabbaka lalle ubangijinka fa'alul lima yurid mai yawa aikata abin da ya ga dama ne wa min zalika daga cikin abin da ya ga dama shine taklidu shaqiyyi fi nar dawwamar da shaqiyyi cikin wuta in ya sanya shi ba zai fidda shi ba to alhamdulillahi rabbil alamin muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ya ba mu ladansa kurakurai da muka yi wato ya yafe mana akwai bayin Allah gaskiya wanda kusan shekaru da yawa wajen kusan 20 su suke ba mu bakin mai su suke aika mana drum drum na gas a wannan masallaci to za mu musu addu'a bayyane shi yasa muka gaya ma duniya amma dai muna musu addu'a kowane lokaci muna fata Allah madaukakin sarki Eh, ya saka musu da alheri eh, nawa aka samu yanzu ok wata baiwar Allah ce ta ba da dubu biyu to Allah ya saka mata da alheri to da Allah ji kan mahaifiyarta ta eh, kuma masu neman a musu addu'o'i muna fata Allah maɗaukin sarki ya biya musu bukatunsu muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya biya kowa da kowa daga cikin munan. wato ya biya masa bukatarsa ta alheri Allah ya san mu gaba daya Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan kasa ta mu wannan damina da muke cikin ta ya sanya ta damina mai yawan albarka hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin gobe ne za mu rufe tafsirin mu to Allah ya kai mu lafiya